Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana wannan karo a kan mitoci 24,41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Sai kuma VOA Africa zango na 200.5. A kasar Ghana kuma ana iya kama mu a tashar Alfa Radio ko kuma hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga Washington DC. Muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri namu na dare kuma na ƙarshe a wunin yau. Nan gaba kaɗan za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku na ƙashin kanku akan duk wani al'amari da ya shafe ku. Kamar kullum dai lambar da za a kira a bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. Kafin mu kai ga yin haka sai mun ji halin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum da fatan an yi da lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yau Juma'a tsohuwar jakadar Amurka a Ukraine da aka kora, Marie Ivanovich ta bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yiwuwar tsige shugaban Amurka Donald Trump ta ce ta yi mamaki sosai kan magana da Trump ya yi game da ita lokacin da suke waya da shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky. Ban san me zan ce a kai ba, amma na shiga matukar damuwa magana da ta faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri a Washington kenan. Ta ci gaba da cewa na ji a jikina tamkar barazana ce. bahasin da ta bayar ya zo daidai da abin da ta faɗa a watan da ya gabata a sirranci lokacin da ta ce ta ɗau hakan a matsayin barazana tare da damuwa ga lafiyar ta bayan da trump ya ce ta shiga rudu an fara musayar yau a zaman jin bahasin lokacin da trump ya je kafar twitter yana sukar yovanovich ya kafe a saƙon twitter cewa duk inda marie yovanovich ta je takan bar baya da ƙura. Pakistan ta zamo ƙasa ta farko a duniya ta fara samar da allurar rigakafi ga ƙananan yara domin kawar da barkewar annobar cutar nan da ba ta jin magani ta zazzabin typhoid. Barkewar wannan cuta wadda ta shiga Pakistan a shekarar 2016 ya zuwa yanzu ta shafi sama da mutum dubu goma yawancinsu da ke kudancin gundumar Sindh. A shekarar 2017 kashi 63 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar kashi 70 da kashi 70 cikin 100 na waɗanda cutar ta kashe a Pakistan dukkaninsu ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru 15 a cewar jami'an lafiya a sanarwar da suka yi kan rigakafin cutar. Da kuɗin tallafin da aka samar daga ƙungiyar Gavi da ke tushe a Geneva. jami'an pakistan sun ce sun faɗi yau juma'a cewa an fara allurar rigakafi ta mako biyu a wasu ƙauyuka da ke yankin sid ana sa ran yi wa yara miliyan goma masu shekaru tsakanin watanni tara zuwa shekaru goma sha biyar hukumar lafiya ta duniya who ta goyi bayan allurar rigakafin ta typhoid wadda ita ce rigakafin farko da za a iya baiwa masu kankantar shekaru daga watanni shida ta kuma bayar da kariya ga zazzabi a cewar jami'ai To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Dalibi mai shekaru goma sha shida da haihuwa ya je makarantar sakandare da yake a kudancin jihar California ta Amurka ranar zagayowar haihuwarsa inda ya ɗauko ƙaramar bindiga da jakarsa ya buɗe wuta kan 'yan ajinsu da ya ƙarshe ya rage harsashin ƙarshe ya kuma yi amfani da shi wajen kashe kansa. ya harbi ɗalibai biyar waɗanda baki ɗayansu aka ɗauke su zuwa asibiti inda wata 'yar shekaru goma sha shida da wani yaro mai shekaru sha hudu suka mutu ɗalibai biyu mata masu shekaru sha hudu da sha biyar da kuma wani yaro mai shekaru sha hudu sun samu rauni amma sun rayu ofishin 'yan sanda ba su fitar da sunan ɗalibin da ake zargi da aikata wannan ɗanyen aiki ba amma wasu kafofin labarai sun gano sunan matashin kamfanin dillancin labaru na associated press ya ce maharin yaro ne mai shiru-shiru ko mai basira wanda ke yin darar chess daga ƙarshe amurka da wasu mambobin haɗin gwiwa da suka murƙushe ƙungiyar isis sun kasa cimma kowace irin matsaya akan abin da ya kamata a yi da mayakan ƙasashen wajen ɗaya daga cikin matsaloli da dama da suke neman mai da hannun agogo baya akan ƙungiyar 'yan ta'adda a siriya da iraki rashin ci gaban ya biyo bayan shafi hoton tsawon wuni guda ana tattaunawa a nan birnin washington tare da sama da talatin daga cikin mambobi 81 na haɗin gwiwar a lokacin taron amurka ta sha alwashin ba za ta bar jagorancin da take yi ba na yakar kungiyar isis duk da irin wani alkawarin babban jami'in diplomasiyya amurka ya kasa shawo kan gamayyar ƙawayen nasu don su mayar da wato da mai da kallo akan mayakan kungiyar isis dubu biyu waɗanda suka bar gidajensu suka zo suka shiga daular da kungiyar isis ɗin ta kafa ambasada nathan sales da ke kula da harkokin 'yan ta'adda a ma'aikatar harkokin wajen amurka ya faɗa manema labarai jim kaɗan bayan ganawa da ministocin cewa gaba ɗaya mun amince cewa mayakan ƙasashen wajen 'yan ta'adda wata babbar matsala ce akwai ra'ayoyi mabambanta akan hanya mafi kyau da ya kamata abu don magance wannan matsala. Sarfili kenan ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. adala Abu naka aka ce maganin akwabe ka. Sama da shekara ɗaya kenan kasancewar sashen Hausa ƙarƙashin rikon ƙwarya, wato shugabancin rikon ƙwarya, amma Allah cikin ikonsa yau aka naɗa sabon shugaba a wannan sashi na Hausa a muryar Amurka. Aka naɗa Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto. inda jin kaɗan bayan yin haka ana tambaye shi yadda ya ji da aka bashi wannan albishir. to bismillahir rahmanir rahim uh, aisha abin da zan ce shine na farko muna gode wa allah ubangiji ta baraka wata ala da ya kamu na wannan rana kuma ya nuna mana wannan al'amari ya zo ya faru addu'a nake ya zama wannan ya zama alheri uh, gare mu baki ɗayan mu musamman munan ma'aikatan sashen hausa da shi gidan rediyon da kuma al'ummar da muke yi wa aiki wato masu mu da masu kallon mu wannan aiki ne wanda ke bukatar addu'a eh, wato jagorancin ubangiji da kuma ta da samun goyon bayan su ma'aikatan da kuma karfafa gwiwa na su masu sauraron mu wanda muke yawa aikin nan abin da kawai zamu ce ne cewa zamu yi kokari insha Allah mu iyakacin abin da zamu iya domin kare ciyar da wannan gidan rediyon a gaba a wuri ne da muka daɗe muna aiki a cikinsa mun san mutanenmu da ke sauraron shi mun san aksarin galibin bukatocinsu amma akwai abubuwa sababbi da ya kamata a ce an kara domin an samu canjin shugabanci ya kamata a ce an samu canjin manufofi da kuma yadda ake yake gudana tare da wannan nake godiya ga su masu saurin mu baki daya da kuma ku ma'aikatan sashen su na amurka da kuma karkarewa da yan addu'ar allah ya sa na hannu a cikin wannan al'amari ya zama alheri gare mu baki daya na gode sabon shugaban sashen hausa na muryar amurka mustapha aliyu sokoto kenan to allah ya taya riko ya kuma dafa yanzu kuma sai makwabciyar najeriya niger inda kungiyar da ke da kula da tabbatar da tsaro mai suna ekep sahel da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin niger da ma yin takardun shige da fice suka shirya wani taro na kwanaki uku a birnin kwanni domin tattaunawa da al'umma kan sha'anin tsaro ko da yake abin ya zo daidai lokacin da najeriya ta kara baza jami'an tsaro akan wannan iyaka nata haruna mamman bako gare ka Ƙungiyar nan mai kula da kawo sauyi a fannin tsaro a jamhuriyar Niger mai suna ekap Sahel ce da Direction de la Surveillance du Territoire DST ne suka shirya wani muhimmin taro a garin birnin Kwanni domin faɗakar da al'ummar wannan yanki game da baza wata runduna ta tafi da gidanka akan wannan iyakar da ta haɗa Niger da Najeriya da za ta kumshi 'yan sanda 260. Shin menene aikin wannan rundunar ita ce tambayar da na yi wa Amadu Tijjani Hassan babban jami'in 'yan sanda a DST cewa da ma'aikatar 'yan sanda mai kula da tsaron iyakokin Nijar da yin takardun shige da fice na kasar. Makasudin wanga taro shine da farko mu ba al'umma birnin Kwanni labari wani labari ne shine a kotu sabuwar kumfanyi ta polis da za a bude ita ce ake ce masu MCF. Kumfanyin aikin ta shine ta kula da dukkan iyakokin Nijar inda mutane ke kewaye post da polis su shigo to shine aikin ta duk wani mugu wanda zai ratse ya bi su je su kama shi. Abu na biyu biyu shine sensibilization wayar da kan al'umma ita go kamfani da za a kafa ba za ta zo ba ta hana mutane su ne a'a za ta zo ta karfafa tsaro ne a daidai lokacin da wannan taron ke gudana sai gashi mazabna wannan iyakar sun lura da cewa ana sakiya kai na kaba domin tarayyar najeriya ta kara baza jami'an tsaro a wannan iyakar yayin da ake koke-koken neman cimma maslaha tsakaninta da makwabtanta game da kulle iyakokinta da ta yi wa makwabtanta shi menene jama'a ke son a yi ko a cimma game da wannan taron kasancewa ya tattara jami'an tsaro sarakunan gargajiya mabambanta addinai mata da samari waɗansu da suka halarci taron sun amsa mini su ma da ibrahim van shugaban 'yan su wannan taron da an kai mu wajen mu 'yan sufuri sai mu ɗauki wannan taron kawai mu an kama shi domin waɗanga kungiyar da za a kamfanin da za a za mu muna da ɗarhin cewa mu kowa son gaba su zaka domin mi domin saboda munan lalle hakikanin gaskiya cikin gari muke kuma tasha muke tasha kuma kowa ya san gari na gari na mi na bisa mu tattara ayoyi wasu hito da Nigeria wasu da Yamai inda dukkan bi sai ka zaka nan in za ka mara sai ka biyo nan idan ka gani mu can dama muna ba da goyon bayan mu bisa ga jami'an tsaro in mun ka ga abin da dubu mai da shi ba da gudu muka taya mu faɗa musu. Ina rike ba da shawara in an gani abubuwa wani bai kamata ba a zan yi magana sasanta. Bisa ga zancen tsaro muna fata bisa ga yadda an ka zaka an ka ɗauki wanga shawarori bisa ga aiki sai mu ce alhamdulillahi yana da kyau duka ɗan ƙasa shi kare kai ne kuma tsaro na ɗan ƙasa na. Bangaren mata yaya za su kawo nasu ƙoƙari kasancewa da mata ne ake haɗawa domin yin taɓargaza a kan iyakoki ɗauko daga safarar yare da mata karuwanci saye da sayar da ƙwaya kan harin ta'addanci ko sace mutane mutane ita ce tambayar da na yi wa wata mata da ta halarci wannan taron. Ni suna na madan Muhammad rahama Isuf. In muka koma gida muna sensibilizan mata in sha ma Allah in wurin biki muka tai in wurin wannan muka tai in wurin gurfama muna waye musu kai. Mu uwaye mata kamata mu sa ƙarfin mu kula da ɗiyanmu mu ba su tarbiyya ta kwarai mu matsa musu da zuwa lakwal ko makaranta kaga wannan ne kadai zan mu samu mu hana ɗiyanmu da ya wuce ya wuce har su shiga shaye-shaye su rika gama kai da 'yan ta'adda ana wani abu Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoto. dazu da safe kun ji wani gutsire daga tattaunawar da Grace Alheri Abdu ta yi da gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal game da taron da suka halarta a birnin Seattle. A ci gaban tattaunawar tasu ta masa tambaya akan yarjejeniyar da suka cimma da zai taimaka haƙa ya kai ga cimma ruwa sai ya ce. Abu na farko dai shine za mu ƙara samun goyon baya da taimako daga waɗannan gidauniyoyin ah, na ganin cewa an kai ƙarshen sha'anin maganar in allah ya da nan zuwa wata shida maganar polio najeriya ta kasance ta fita daga cikin karnin kasashe wanda ke fama da wannan cuta na biyu za su ba da karfi kwarai da gaske don an gama da sha'anin polio wurin waɗannan asibitocin gyarawa da inganta da kuma tabbatar da akwai kayan ayyuka da magunguna a waɗannan asibitoci na karkara wanda ba karamin taimakawa da wurin inganta rayuwar al'umma ba musamman mata da ƙananan yara musamman mata ma masu juna biyu kamar yadda ka sani a ƙasar najeriya musamman yawanci a yankunan arewa muna da fama da muna ɗaya daga cikin yankunan duniya da ke fama da wannan sha'ani na mata masu juna biyu suna samun matsala a wajen haihuwa har da yawa suka rasa rayukansu to wannan ba karamin taimakawa zai ba wurin sha'anin kawo kwararrun ma'aikata da magunguna da kuma inganta kayan ayyuka na waɗannan asibitocin karkara haka kuma sha'anin iri na wurin sha'anin aikin noma don inganta iri da kuma ilimi na aikin gona na zamani wanda zai taimaka ma manomanmu wurin inganta abin da ake samu ga kowane irin kadada ta manomi ya noma wanda zai kara kawo abin shiga da kuma samun abin yi sanin kowa ne cewa mahimmanci ta kashi saba'in zuwa tamanin na mutanen karkara manoma ne haka kuma sha'anin ilimi za su taimaka wurin ƙara karfafa ita da kuma tarbiyyantar da malamai da kuma samun kayan aiki a ƙananan makarantun nan mu na karkara wanda waɗannan idan aka haɗa su ba ƙaramin taimako zai ba sha'anin mata kuma ah, za su fito da hanyoyi daban-daban na taimaka ma mata wurin samun ayyukan yi da kuma samun damar jari na yin sana'o'i wanda shi ma ba ƙaramin taimakawa zai yi ga sha'anin mata da matasa ba da ba su ayyukan yi a cikin eh, sassa daban-daban na tarayyar najeriya gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal kenan a tattaunawarsa da ma'aikaciyar muryar amurka grace alheri abdu kamar yadda muka saba kowace ranar juma'a yau ranar ku ce ta bayyana ra'ayoyinku na kanku kuma lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an danna alamar ƙari wato plus kafin a jero lambar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. samu kiranmu na farko daga jihar Nasarawa wake kira daga jihar Nasarawa. Assalamu alaikum suna na shafa lekacin magaji danya Musa daga jihar Nasarawa. Malama barka da aiki. Barka ka dai shafa le muna sauraron ka. To, gaskiya ina son in jawo hankalin 'yan uwana musamman matasa. Mhm. matasa don Allah don annabi kamata yi mu yi karatun tanasu don wani lokaci 'yan siyasa suna kai mu ga hanya ta hallaka duk mutumin da yau zai neme ka matsayinka na matashi ya ce zo ga kuɗi ka je ka siyo ka kwaya ka sha dan ka je ka yi min wani aiki kamata yi ka ce ya kiro ɗan shi ya sa shi a cikin gaba kai kana bin shi a baya a je a yi wannan abu amma in bai kawo ɗan shi ba to kar ka yadda da wannan saboda su shugabanni a yanzu damuwansu shi. ne ba talaka ba a damuwansu shine daga 'ya'yansu me za su mutu su bar ma 'ya'ya da mata hmm. saboda haka ina jawo hankalin 'yan uwana matasa don Allah don annabi mu yi karatun tanasu mu tashi mu nemi namu na kanmu in za mu tsaya na kan waɗannan shugabanni to ba abun da za su ba mu sai wahala da fatan za ku tashi lafiya na gode Allah ya tabbatar da alheri kuma Allah ya sa mu zauna lafiya a Najeriya da duniya baki. Mun gode sosai shafale da wannan shawari naka sai kuma jihar Kaduna wake kira daga Zaria a Kaduna. alaikum sunana Musa daga garin Kwangila memba kungiyar Taska. Wa alaikum wasalam Yawa ra'ayina a wannan rana mai albarka ta Juma'a shine ni na gargadin mata ne waɗanda suke sakin yaransu barkatai. Mace tana da 'ya'ya kamar bakwai wai tana da suna da biki sai ta tarkata su ga faɗi ta tafi da su sai ta je gidan biki ta warba abinci hmm. hankali ba shi kwata-kwata yara sun yi nasu wurin daga ba lokacin ta cika cikin ta abinci ya dawo hankalinta ya dawo sai ta nemi ta ce wa ina yara to ina mafita wa ina sace eh, mafi yawan iyayenmu mata suna yawan sakin mata eh, yara barkatai me ya kamata su tattalawa su ma iyaye a magidanta ya kamata su rika sa ido a kan irin wannan idan matan ga tana da ya bakwai kai kokari ta bari ta tafi da guda ɗaya ne ko biyu shi ne abin kin ana musa da ala sa guda lafiya mun gode sosai malam musa da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu koma jihar nasarawa wa ke kira daga nasarawa Eh, Assalamu alaikum gidan rediyon VOA Hausa. Suna na Sale Abdulkadir daga Nasarawa a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Sale to filin naka. To gaskiya yau tun gana ana ba mu bayyana abin da ke ci mana kowa gwariya. Mu ba za mu taɓa mantawa da yan siyasa. Hmm. Mu tabbas mu yan Nasarawa local government gaskiya mun zaɓi shugabanni. amma gaskiya kuma inda muke je mu yau zaɓe a duk wanda ya san nasarawa lokal gwamnati kuma a ƙauye mu na kakan zariya inda muke fita mu je mu yau zaɓe mm. to su kuma waɗanda muke zaɓen suna bi mu su je su yau kamfen mu dawo mu bi inda mu da mazawa a kakan zariya mm. mu je inda muke je mu yau zaɓe wa zan taɓa manta wannan zaɓen da muka yi mun kai karfe ɗayan dare ba mu koma ƙauyen mu na kakan zaria ba amma yanzu idan mutum ya ce zai zo ya biyo hanyar mu zuwa kakan zaria mm. a duk lokacin da mutum ya biyo daga nasarawa lokal government ya fito ya ce yana so ya je kakan zaria mm. to tsakanin da allah shi da kanki idan ya zo ya koma shi kanki zai ma dan uwanki bayani saboda a damina ba ta mantawa ba muna eh, kai wannan bayanin da zaka yi hanya yayi kyau kenan ko kuma hanya ya lalace hanyar gaskiya hajiya wallahi hanyar ta lalace akwai ma musamman ta mun gode da alamun mun rasa wannan kira mun gode da ra'ayin da ka bayyana yanzu kuma bari mu koma jihar taraba wake kan layi daga taraba ta masu sauraro har yanzu dai layin mu a buɗe yake ku kira ku bayyana ra'ayin ku ga kuma alamu mun samu kira daga jihar kaduna har yanzu wake kira daga kaduna to ajiya aisha barka da la'asariya barka mu dai malam murtala sunana murtala ina kiran ku da gasa kamar tarayyar najeriya menene ra'ayinka to ra'ayina na farko a matsayina na pro na kungiyar masu buga waya na biyu na na sashi hausa najeriya mm. muna taya a aliyu mustapha sokoto murna da samun wannan matsayi kuma muna ta'addu'an haka dama kokarin da yake badawa mm. ubangiji allah ya kara ɗaukaka kuma allah ya kara sa isar da sako a sashen afirka duk inda ake magana da wannan yare eh, kuma yawa sannan kuma shine cewa muna ƙara roƙo ga shi mai girma gwamnan mu na Kaduna muna kara roƙo zo a gina mana bariki da zai ɗauki kamar soja ɗari biyar a tare da gasa mu mun yadda duk kuɗaɗen za a yi mana ko da aiki ne a bari a je a gina ma barikoki wanda zai ɗauki kamar sojoji da yawa tunda dajin nan ne masu yan da kayan bakon ta da suke amfani su shigo su dinga abin da su ga dama suna tara ma da hankali da fatan zai karɓi wannan shawara namu a tashi lafiya. Muna fata saƙonka ya kai inda ya kamata yanzu kuma bari mu tafi jihar Kano wake kan layi daga jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaikum assalam wa ke kan layi. Yawwa mai magana kuna din magana da dan jima mai shago ko kai a karamar hukumar tsanya da ke jihar Kano Najeriya. To menene ra'ayin malam dan juma? To ni ra'ayi na na yau kuka ne zan kai ga gwamnan mu na jihar Kano mai albarka Dr. Abdullahi Umar Ganduje. Haka. yauwa da kuma dan majalisar mu honorable injiniya sani bala da kuma sanata na hmm. an wannan menene kokin naka da ke wakiltar kano ta arewa menene kokin naka kukan da nake ra'ayi na kukan da nake kai masu da su taimaka mana da hanyar mu da ta tayi daga garin sanyawa ta bi ta dumbulin ta wuce karamar hukumar shano ne eh. to da alamu mun rasa wannan kira daga jihar kano yanzu kuma bari mu dauki mu na daga borno wake kira daga yarwa daga mitika mitika mitika a maiduguri ko a'a jihar adamawa mitika oh, local government to muna sauraron ka eh suna na alhaji umaru kamale to alhaji umaru menene ra'ayinka eh ina sanar da duka jikokin wasu mutuwan mu babba dagon da ba mm. saboda haka ranar lahadi muna a halara a mu kamale domin makokinsa to mun gode da wannan ra'ayi naka da kuma wannan kira za mu da daukan wayoyinku a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu mu ci gaba sauraro har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu agogonmu na a nan washington na cewa karfe hudu da rabi saura minti shida ga shirinmu na gaba wasanni a takaice matasa 'yan kasa da shekaru 23 masu buga ta tamola a kasar jamhuriyar kamaru sun gaza kai labari a gasar tankare da rairaya da ake yi a kasar masar domin halartar gasar olympic a tokyo an da yanzu dai aka yi wa jarar da su coach sulemani ya yi mana fashin baki a kai eh, malam awal garba abin da zan yi fara a kan wasan da ake bugawa a kasar egypt a kasan misira na 'yan matasan shekara 23 wanda za su Eh, nan gaba za su shiga wasan olympic game da za buga a kasan tokyo eh, abin da zan fada a a kungiyar ƙasan kamaru wanda eh, sun ba na yake jagoranta shance allah wadar don kungiyar eh, eh, ƙasan kamaru sun tafi ƙasan misira a kan su zo su yi wani abin da za zo a gani to amma a ƙarshe kuma she abin takaici muka gani don me sa na ce abin takaici muka gani don wasan da suka yi buga da ƙasan ghana suna da duk opportunity su ci wannan wasan amma kaga a ƙarshe kuma she suka yi kunnen doki ɗaya da ɗaya wasan su na biyu suka buga kuma da kasan mali wannan sun samu nasara to ana zaton a wasan su na ƙarshe da suka buga da ƙasan egypt za su ci wannan wasan ko kuma za su yi kunnen doki wanda zai ba su dama su wuce su haye zuwa eh, zagaye na biyu amma a ƙarshe ba su yi wani abin a zo a gani ba tsohon kaftin kafin wuta zafi na club din inda mutabis lions kuma tsohon mai taka leda a manyan club club daban-daban na duniya samuel eto ya roki gwamnatin ƙasar kamaru da su yi kokari na ganin cewa sun gaggauta sako tsohon jagoran hukumar kwallon kafa na ƙasar jamhuriyar kamaru ikafu. wanda ya kwashe shekara da shekaru a gidan yarin birnin yawunde yana garkame iya muhammad ko sulemani ya sake yi mana karin haske a kai. Eh, maganan da samuel eto ya yi a kan shi tsohon shugaban eh, mai tafiya da ƙwallon kafa a ƙasan kamaru na fekafut shi iya muhammed ya ce a sako da shi eh abin da zan faɗa abin da yake damun su kasan su suka yi makarkashiya su suka yi duk wani abin shiga da fita don su ga an kama shi iya muhammed din amma kaga kuma yanzu abin na damun su shi ya fito yanzu eh, kai tsaye yake ce don allah gwamnatin kamaru ta yi sassauci ta samu a sake samuel eto eh, a sake eh, iya muhammad abin da za mu fara mu abin ya yi mana daɗi tun da kan baki a bakin shi samuel eto ya fito wannan eh, tambayan ko kuma wannan kuma roƙon da suke yi don a sako iya muhammad don iya muhammad in ka lura a sha'ani a tafiyar da sha'anin kwallon kafa bai yi wani laifi ba wanda zai kai shi har gidan kurkuku a inda yake aiki a sodekoton a wannan masana'antar ne aka ce ya yi zaranci da kudin gwamnati shi sa aka kama shi amma ni in aka lura in aka duba aka je karshen maganan za ka lura shi akan wannan maganan bolin ne don a wannan lokacin samuel eto shi ne wuka shi ne miya muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru kafin mu karkare shirin gasar filu da takaitattun labarai. takaice juma tsohuwar jaka da amurka a ukraine da aka kora marie yovanovich ta bayar da bahasi gaban kwamitin majalisar wakilai da ke binciken yiwuwar tsige shugaban kasa donald trump ta ce ta yi mamaki sosai kan magana da trump ya game da ita lokacin da suke waya da shugaban kasar ukraine vladimir zelensky ban san me zan ce a kai ba amma na shiga matakar damuwa magana ta faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri a nan washington kenan ta ci gaba da cewa na ji a jikina tamkar barazana ce Pakistan ta zama ƙasa ta farko a duniya da ta fara samar da allurar rigakafi ga ƙananan yara domin kawar da barkewar annobar cutar nan da ba ta jin magani ta zazzabin typhoid. Barkewar wannan cuta wadda ta shiga Pakistan shekarar 2016 ya zuwa yanzu ta shafi sama da mutum dubu goma yawancinsu da ke kudancin gundumar Sindh. A shekarar 2017 kashi 63 cikin 100 na waɗanda suka kamu da cutar da kashi 70 cikin 100 na waɗanda cutar ta kashe a Pakistan dukkaninsu ƙananan yara ne 'yan ƙasa da shekaru goma sha biyar a cewa jami'an lafiya a sanarwar da suka yi kan rigakafin cutar. masu sauraro a nan za mu ja labulan shirin namu na daren yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin ciki har da a bari ya huce wanda Grace Alheri Abdu ke gabatarwa. Kada ka munta a duk lokacin da kuke da bukatar sauraron shirye-shiryenmu za ku iya yin hakan akan wayoyinku na salula a dandalin voa.com. yanzu a madadin sarfilu da ya taya ne gabatar da shirin da kuma julie leathers gresham da ta hada ta kuma ba da umarni ni aisha kuma injiniyanmu na wannan lokaci ni aisha mu'azu ke cewa ku kwana lafiya